kuma Najeriya, inda rundunar sojin ƙasar ta ce ta kashe mayakan Boko Haram da dama, ciki har da manyan jagororin ɓangaren shekau na ƙungiyar. Rundunar ta ce lamarin ya faru ne a ta gaushe a tsaunin mandara da ke kusa da jihar Borno, ga rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar. Rundunar sojin saman da ke aiki a ƙarƙashin Operation Haɗin Kai ta ce mayakan sun cimma su ne bayan dakarunta sun kai samame a wajen da suka taru. Air Commando Edward Gapquet Shi shine kakakin rundunar kuma ya mani ƙarin bayani akan harin. To wannan harin an same ta a wani gudana kenta ta goshe saboda yana nan a cikin tudun mandara kusa da borno state da aka gansu sun taru a wuri daya dan wuri ne hakan nan akwai gidaje kamar guda uku ko hudu ba mu san me ya kai su ba ko sun je mitin ne ko sun je eh, shaye-shayen su ne ba wanda ya sani amma sun taru a da kaga su da bindigogin su kuma akwai trucks din su guda uku sun cika a ciki to aka kewaya aka duba cewa a nan fa lallai idan ba kai musu hari ba kaga za su yi barna da aka jefa bom kuma da yadda Allah an kashe su da yawa kamar eh. su wane ne da wane ne a cikin su an kashe abu asad abu asad shi yana aiki da ali ngulle kaza ali ingulle shi ne mataimakin eh, faction din boko haram da suke nan da shekau wanda da aka kashe shi eh, to duk wayannan yan faction din shekau faction na abu na boko haram ali da abu asad akwai wani ibrahim nakib akwai mujahid dintu akwai mustapha munzir to wayannan su ne manyan da aka kashe a cikin su ka san wayannan sauran mutanen su ake sa su a gaba a je a nan a je a can kakakin rundunar sojin saman najeriya ya ce nasarar da suke samu akan mayakan boko haram abu ne da ke tabbatar da cewa najeriya ba ta yi asarar kuɗin da ta kashe domin samun masu kayan aiki ba ya nuna cewa wayannan eh, weapons da ake siya ma Nigerian Air Force da sojojin mu duk ana amfani da shi da ya kamata kuma dole a wannan lokaci mu gode ma federal government. To kun sha faɗin irin nasarorin da kuke samu akan waɗannan mutane cewa eh. an fatattake su ko an kashe wasu daga cikin su eh. amma kuma sai gashi ko a bayanan ku yanzu da kuka fitar cewa sun haɗa kansa a wani har da motoci hare-hare kamar ya hmm. aka yi aka same suke samun su tattara irin waɗannan makami har yanzu a hannunsu. Eh, wannan wannan tambayan mai kyau ne kaga wannan tambayan ya kamata ka tambaye su su gwamnati domin kaga mu aikin mu shine mu kai hari inda suke samun kuɗi su yi wani abubuwan inda ake samun wanda suke bin su ɗin ma samun yara suna bin suna shiga wani abu ya kamata a tambayi department da ya kamata gwamnati su gaya mana wannan faɗan ba ba faɗan a kai musu hari bane kaɗai kowa ya kamata ya yi aikin shi aikin mu shine mu bi su mu kashe su mu neme su mu tabbatar cewa ba su kosa ba amma a kowanne responsibility din shi shine eh, su providing abubuwan da ya kamata su da yaran mu ba su dinga bin wayannan mutanen ba amma me yasa ana kan kashe su suna kan fitawa me yasa yaran mu suke suke joining wayannan mutanen yakin da rundunar sojin Najeriya ke yi da kungiyar boko haram a yankin arewa maso gabas yaƙi ne da ƙwararru a fannin tsaro suka ce yana da matuƙar sarƙaƙiya amma duk da haka rundunar ta ce tana samun nasara a kan mayakan a baya ma dai rundunar da ma gwamnatin ƙasar sun sha yin ikirarin cewa sun karya lagwan ƙungiyar amma har yanzu akan samu hare-harenta musamman a jihar borno badamasi abdulkadir muktar sashen hausa na bbc a abuja najeriya